Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau talata 15 ga watan Juwan na 2021. A cikin shirin za ku cewa yau aka soma babban kamfe na shawarar kafin cutar corona na tsawon mako daya a duk faɗin ƙasar Nijar. A yamai gaban ma'aikatu da ofisoshin ministoci sun kasance cibiyoyin yin shawarar. bayan matakin soke aikin hajji na 2021 hukumar tsara aikin hajji a niger na kokarin duba abubuwan da kan iya biyo baya muna tafiya da karin bayani a rahoton musamman na wannan shiri za mu agadas inda fannin ayyukan hannu ya samu cikas sanadiyar annobar corona mata masu ayyukan hannu na wannan yanki na kokawa a game da haka A Nishar yau talata 15 ga watan Juwan aka soma babban kamfe ɗin allurar rigakafin cutar corona a dufaɗin ƙasa. Kamfe ɗin zai gudana har zuwa 22 ga watan Juwan a cikin cibiyoyi daban-daban da aka keɓe domin haka. A Yamai an aika da tawagogin jama'an masu yin allura a gaban ma'aikatu da ofisoshin ministoci. Mun kuma sami haɗuwa da wasu mutanen da aka yi wa allurar a wata cibiyar da ke nan Yamai. Na yi shawar don in kare kaina da cutar COVID-19. Ban yi jinkiri ba. Don me zan yi jinkiri tun da saboda lafiya ta ce. Ina kira ga duk waɗanda ba su yi shawar su ba da su je su yi saboda lafiyar jikinsu ne. ciwon kowa na gudun ta kenan Allah ya sa an kawo vaccine kin da gudun mutum ya kamata yi ko sauran mutane su zo su yi vaccination mutane kasu saurari masu yawan maganonin Ni ina ganin babu wata matsala. Kariyar kai abu ne mai kyau, don ba a san gobe ba. Yanzu balaguro ma wani aiki ne in baka da katin shaidar shaushawa. Don haka ina kira ga jama'a da su zo su yi shaushawar su abu ne mai kyau. Bayan hukumomin kasar Saudiya sun soke aikin hashi ga manyata a bana in banda waɗanda ke kasar a halin yanzu. jakadan saudiya a nijar ya kai ziyara a hukumar kula da tsara aikin hashi da umara wato koho sakatare janar na koho ya bayyana cewa masu ruwa da tsaki a harkar haji a niger za su haɗu nan da lokaci kaɗan domin kula da sakamakon matakin soke aikin hajin zakar idrisa ya yi wa famta shamsu karin haske ƙasar Saudi Arabia haka ma a wannan shekara kamar a shekarar bara ba ta gayyace ba mahajjata da ke kasashen waje zuwa aikin haji za su daukar mahajjatan da ke cikin kasar tata su dubu sittin ta yadda kowace ƙasa za ta samun wakilta kuma za su sanar da sharuɗɗan haka ga ƙasashen da abin ya shafa a nan gaba kenan za a girmama matakan kan da garki kafin a isa wuraren ibada za a shirya killace mutane har ma a ciki game da matsalar za mu sanar da magabatanmu musamman ma ma'aikatar da ke kula da hajji babban kwamitin mu zai yi taro ba da jimawa ba domin duba wannan matsala ta soke aikin hajjin wannan shekara wanda kuma shine a karo na biyu a jere karamar hukumar gore ta samu sabon magajin gari a jiya bayan ɗage zaben so da yawa daga hukumomi a jiya an zaɓi ɗan takarar jam'iyyar rar canji mai musa limam a matsayin sabon magajin garin gure tare da samun kuri'u goma jim kaɗan bayan an zaɓe shi mai musa limam ya bayyana cewa shi magabaci ne ga dukkan mazaunan gure sai mu saurare shi ta wayar tarho a zantawar shi da muktar hamadu gure an ce za a yi na kwamitin gure uku ga watan mayu dubu biyu da ashirin da ɗaya amma aka ɗaga zaɓen nan bisa wasu dalilai wanda wasu kamata ministan cikin gida ya ba da umarni rana na ƙarshe a shirya zaɓen nan duk faɗin nijar inda ba a yi ba allah ya sa prefen gure ya sa rana sha hudu ga watan jiyan an yi zaɓe alkawali ne muka ɗauka za mu zo mu wa jama'a aiki aiki ne za mu yi wanda ba bambanci mu kama kowa da kowa ayi aiki tare insha Allah aiki wanda za a yi a gaggauce da farin da a kwatanta mutane akwai bambancin aikin siyasa da aiki wanda za a zo a makomin na jama'a mutane su gane cewa siyasa akwai inda take tsaya akwai kuma inda za a zo a yi aiki aikin meri dama jama'a za a wa aiki yau an kare zaben mun kama aikin kuma za a shimfiɗa ka'idodi wanda za a bi a yi aikin komai da shawara ake yi a ce haka za a yi haka za a yi abubuwan da aka shimfida za mu zartarwa. ƙauyen dalbel da ke gundumar tera ya fuskanci hari daga mutane dauke da makamai da ba a san ko su ne ba a cikin daren lahadi zuwa wayewar litinin harin ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya sannan maharan sun tafi da lokacin dabbobin ƙauyen inda suka nufi ƙasar mali da su wani ɗaukin gaggawa da rundunar sojojin sahel da ke arewacin wato da ke kusan wanzarbe kusa da dalabar ta kai wato ya ba da damar maido da ilahirin dabbobin in shi prefen tera sumana hamidu a zantawar shi ta wayar tarho da muktar hamadu Wasu ɓarayin dabbobi ne suka tattara dukkan dabbobin suna ƙoƙarin shiga ƙasar Mali. Game da hamzarin rukunin sojojin Jason Sahel da ke wanzarbe suka zabura suka tare su. Ana dare zai shiga. Ta haka ne aka samu dukkan dabbobin da suka ɗauka aka maido su gari jiya da sahe a Dorbel. Dukkan dabbobin an maido su ne sai dai kash akwai wani ɗan samari da ya fito daga cikin sarkin garin wajen magariba yana ɗauke da sahani buta don ya kewaya zuwa ban haya sai ya gamu da su sai suka halbe shi to illa ban da shi ba su taɓi kowa ba daman ba sa son wani ya gamu da su idan za su shiga gari don suna zaton zai iya gane su ta kama iya yiwuwa da akwai yaran karkarar ko na garin a cikinsu don haka ne suke tsammanin ko za a iya gane su. ma'aikatar kula da tsarin ayyukan majalisar ɗinkin duniya a nijar tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ministan fasali sun soma wani taron bayar da horo na kwanaki uku yau a kan nazarin wato haɗin gwiwa na ƙasar da fasalin tsare-tsare manufar wannan horo ita ce samar da tsari da muhimman matakai na fasalin ayyukan haɗin gwiwa na ƙasashen mambobin majalisar ɗinkin duniya a nijar daga 2023 zuwa 2027 ga kaɗan daga cikin jawabin ministan fasali abdu rabiu Tallafin da tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya ke kawowa da abokan hulɗarsa zai taimaka wajen ƙara samun gaba a cikin tsarin aiwatar da jadawalin ci gaba mai ƙarko na shekara ta 2030 da kuma muradunmu na ci gaba. Taron ma juna sani na yau zai taimaka wajen tsara shirin dangantaka shine na hakikance rabawa da kuma mallakar sabon salon kusanta da kuma hanyoyin bincike na muhimman matsalolin ci gaba da bisa tsarin shirya raskunan aikin ACP da kuma shirin dangantaka na tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya na Nijar na lokacin shekara ta 2023-2027. Waɗannan gabatarwa za su shafi gyaran fuska na Majalisar Ɗinkin Duniya, muradun ci gaba mai karko na PDS shekara ta 2017 shekara ta 2021 ta yadda za mu samu wani sabon tsari na dangantaka jere da PDS shekara ta 2022 shekara ta 2026. 2026. ƙauyuka 147 a karamar hukumar karkarar tandukan diya a gundumar filinge jihar tilibiri kawo yau 15 ga watan juwan na 2021 ba su yi shuka ba magajin garin tandukan diya isa nuhu ya ce lamarin na ɗaukar hankulan masu gonaki da ba su da irin shuka a halin yanzu a yankin tandi kanjiya wajen karkara ko harai can ne kadai aka yi shuka kwanakin baya to amma an labarta mini cewar iskan nan mai zafi da ya buga ya kashe da shan don haka zuwa yanzu dai sai a ce a yankin tandi giya. ba wani gari da aka yi shuka kuma karkara ta kunshi garuruwa 147 lalle ko manoma a yanzu dai sun shiga fargaba don suna ganin kamar lokacin ya kure musu wajen iri kuma ko da ana samu to babu shi da yawa ga mutum ɗaya ne ake samun shi muna sa kira ga hukuma da sauran ƙungiyoyi da su taimaka mana da iruruwa don ko an lokaci ya ƙure sai an samu irin nan mai gaugawar tashi mai yin kwana saba'in ko tamanin to nan za a samu biyan bukata. A wata manufar bunƙasa albarkatun noma a cibiyar aikin noma ta jihar Doso ta baiwa manoma na gaya horo. Ta hakan cibiyar ta ƙuduri kusantar manoman domin ta koyar da su sabbin dubaru. Maunawa Hassan mai bada horo a cibiyar aikin noma ta jihar Doso ya yi wa Fadel Alu ƙarin bayani. horo mushannu buskan wani tsarin aiki na ƙididdiga da ake cema senjaf aiki ne wanda ake bin manoma sau da ƙawa tun daga lokacin tsarin aikinsu na noma har zuwa lokacin da za su yi kasuwanci buskan aikin noman gandare ko da damana ko ko da rani duka ana yin shi horon na, ana so mushannun nan ya zamanto duka kayayyaki na aiki wanda za su yi aiki da shi ya zamanto suna da masaniya bisa kan shi in sun tafi wajen manoma suna bin su sau da kawa sai su rika kwatanta musu menene makasudin wannan aikin nasu menene ake nihi menene ake so shi manomin nan ya zama dan mutum sai an kwatanta mishi wannan bibiyan nan nashi da ake saboda amfanin shi ne kuma an ba shi hujjoji wanda za su gamshe shi sannan ne zai yarda da kowane lokaci a rika zuwa wajen shi ana tambayar rahoto a jiya gwamnatin niger da bankin duniya suka rataba hannu kan wato tafiyar da ayyukan shirin scaling solar da zai samar da megawatt hamsin na karfin makamashin rana kwatankwacin kashi ashirin cikin dari na karfin lantarkin da ake da shi yanzu haka a niger kamar yadda wani labarin yanar gizo na kamfanin dillancin labarai na niger inp ya rubuto a jiya hukumomi sun bayyana cewa wannan shiri zai taimaka wajen samar da hasken lantarki ga dubun dubatar gidaje makarantu kamfanoni da kuma asibitoci ta hakan zai kasance gudunmawa ga kokarin gwamnatin nijar mai gurin samar da kashi 30 cikin 100 na makamashinsa daga albarkatu masu dorewa kafin shekarar 2035 yanzu kuma sai rahoton namu na musamman annobar cutar corona ta yi mummunan tasiri akan ayyukan hannu na matan da ke village artisanal na agades kafin bular cutar kasuwanci na tafiya daidai amma a yau kusan dukkan mata masu aikin hannu suna zaune ne ba aikin yi a cewar wakiliyarsu inda ta kara da cewa su da yawa akan iya share gudan ini ba tare da samun koda mai saye guda ba a village artisanal din Jamila Usaini wakilar mata masu aikin hannu na Agadas ta yi wa Habibu Garba ƙarin haske. village artisana ta agadas muna gamuwa mata muna yin aiki namu na hannu na fata turist na zawa suna sai amma yanzu matsalar da ke gare mu muna samun cikas da dama komi na ya taɓarɓare me ke dalilin wannan rashin samun masu saye da dai suna zawa daga kasashe na turai saru suna zawa yanzu abin da ya hana zauwa kai akai bisa harkar ga covid 19 turist ba su hita su zo nan ga cikin agadas su sai kayan mu amma a lokacin da babu covid 19 alhamdulillah muna samun turist muna samun mutane ma'anda ba turist ba yan najeriya suna zawa suna sayan sayan kayan mu daga Niamey ana zawa ana sayan kayan zuwa Kuvin Disney ba mu samu mutane inda suke zuwa daga waje su sai kayan mu kuma nan cikin gida ma ba mu samu wata kasuwa wadda muke samu muna saidawa. A lokacin da ko muke zuwa daidai cinikin nawa kuke a yini? In turist sun zo muna iya mafi fiye da sammil. To yanzu turist ba su zuwa a ini yanzu nan sai san ma da ke ke kamata. Sai mu zo mu ina cikin village mu aiki mu tashi ba wanda ya shigo yasi. sai. To yanzu wannan covid-19 da ta zo gaskiya komi na ya tabarbare. musamman ma mu mata saboda saboda mata su ne abin tausayi kuma mata su ne suke da rauni ba a samu abubuwan da za a samu a yi masanya a daidaita a gyara turu su zo su sai a samu yarinya ta samu abin da za ta yi dogaro da kanta Wake tallafa muku wajen bunƙasa sana'a ko a nan village artisanal ta Agadas? Ba mu samu tallafi ba. Gwamnati bai tallafa mana ba musamman wagga village artisanal ta Agadas. Amma alhamdulillah kwanaki akwai wani ONG da ta zo ta taimaka. Ta taimaka ma uwayenmu. A lokacin da ana shirin a ɗauki azumi ta kama na tallafin abinci. Alhamdulillah da shi muka ɗauki azumi. Amma muna kira da babban murya musamman bisa gare mu mu mata masu rauni ne da mu da yaranmu. Saboda wagga village ita muka dogara tunda aikin da shi muka tasa. Uwayenmu da kaka kakanninmu da mun ka taso ma shi muka ga suna yi kuma muka taso da shi muna dogaro da shi da kyau kuma muna tankaho da shi to yanzu kuma babu harkar kasuwanci babu sai da sai da wanda za mu samu mu tallafa ma kanunmu. Madala masu karshen shirin kenan na maricen yau a huta lahiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha ba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.